kubura ce a kabarin waliyuwa ne kabarin malamwa ne kabarin shehuwa ne kabarin annabiwa ne kabarin sahabiwa ne ana zuwa ana maida kaburbura idi kowane shekara akwai randa ake zuwa taron wani kabari kowane shekara ana zuwa wurin wani kabari kana walmashayi da wasu wurare ne ke an giggina a yi karya a ce nan sai nan wani waliyi shekara kaza kaza nan ga ya mutu na aka bisa shi ga an gina wani babban gini a mai kariya sai a yi wurin da yake ana zuwa ana neman albarka ana neman biyan bukata ana jefa kuɗi shi kuma wanda ya gina wurin yana da shafin shi in kun zo kun jefa shi zai buɗe ya kwashe dukiyan duka nashi almashahid wal mazarat da wuraren ziyara a ce wuri kaza wani sahabi wani ya zo ya zo na wuri kaza yi abu kaza kaza da ko wani albarka wuri don haka ana zuwa almaz'uma wanda dewa ana riyawa cewa haka ne kuma alhali ma ba haka ba ne in ka je ƙasan misir misali ka samu kaburbura a ce ma ga kabarin annabi nuhu a ce ma ga kabarin sahabi wani akwai kabarin Hussein kabarin Hussein ka je ka same shi akwai shi a Misra ka same shi akwai shi a Suriya ka same shi akwai shi a Iraq wurare daban-daban ko shi kuma wuri kuma kabarin shi ka sama ce ga kabarin ka Egypt akwai kabarin wani babban shi a ce Sheikhul Badawi babban kab wana labarin na samu ana zuwa shekara mutane ke zuwa wurin kabarin suna su kai 20 miliyan miliyan 20 kowa kuma je yana ba da hadaya ya ji saka wani abu da wayan wayanda su ne sadna na wannan su ke kudi su masu kula da wuri kuna ku ne ku saka amma kuma masu zuwa su kwashi kuma wannan kuɗin wa ake ba da yawa karya ne kawai an yi ne ku ku zo ku zuba kuɗi ana ci ana cin kuɗin ku kawai hanya ne na cin kuɗin mutane na haka da yawa ka samu wani ba ma komi cikin kabarin ƙarya aka yi wani kuma a kowane cikin kabarin gaskiya ne amma shi ya dace aje ana wani idi ana wani kai kawo a wurin wani kabarin bai dace ba wani ma za ka kira ma dan iska ne amma shi a ce waliyin Allah ne wani kuma waliyin Allah ne na gaskiya amma zuwa wurin shi ya dace ko bai dace ba a shari'a bai dace ba annabi sallasan alaihi ya hana ya ce la zo kabari wathanan yu'bad kada ku yi kabari yana zama gunki ana bauta yace kada a maida kabarin shi idan abinda za a aje mai lokaci duka ana zuwa saboda a zo wurin neman biyan bukata ko na makamancin wannan to za ka samu nan gaba daya suna nan a zamanin shawar da taimiyya wal itikadatul batila sanar da wasu akidu na bata fil ahya'i wal mauta akan rayu da mamata kaga wani yana rayuwa ce wani ga wallahi wani babban waliyin Allah ne shi ko addu'a za ka in ka ce albarkacin shi bukatan ka ya biya yana rayuwar kuma ya mutu ma ana neman biyan bukata a wurin shi aqida wannan shine abin da mutum ya yarda da shi da haka mutum na gani ma na tafiya na je gari kaza wurin kabarin malam wani na tsaya ne addu'a kai tsaye Allah zai karbi addu'a na akwai wanda na ji ina kurowa kan ziyaran kabarin wani shehu ko wannan kabarin nan kadin za ka kaje da ihlasi da niyya mai kyau ka tsaya wurin kabarin shi ka roki abin da shi wallahi shi shi visa yake so ya je Amerika wallahi da ya je wurin kabarin da ihlasi ya addu'a yana zuwa gaba daya ka bashi visa kun gane kenan zuwa wurin kabarin ya sa ya samu visa shin wannan musulunci ne musulunci bane yana karo da shari'a na Allah yana karo da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib Allah na kusa da kai Allah bai ce ma yana kusa da kabarin wani ba ujibu da'wata da'i idza da'an duk wanda ya roke ni ina karba addu'ansa da ka roki Allah kaka je wurin kabarin kowa kai addu'a bal ma ya haramta cikin shari'a ka tsaya wurin kabarin wani kai ka roƙan ma kanka alkhairi abin da ya tabbata a halin ziyara shine in ka zo ka yi wa wanda ke cikin kabarin addu'a ka ce Allah ya gafarta mai amma kakka zo wurin kai ka roƙon makanka kanka addini na shirka bai dace ba kuma daga cikin addinin a in ka zo wurin ziyarar kabarin Hussein ma ko sallah za ka yi ka bar ka'aba ka huskanci kabarin ka bar ka'aba ka fuskanci kabarin da ka duba kabarin ka yi sallah ka duba kabarin ka nemi biyan bukatan ka bukatan ka zai biya wannan shirka ne ba a yi cikin shari'a na musulunci to wannan yana ga cikin itikadul itikadatul batila fil ahya'i wal mauta akidu da yake na bata akan rayu da mamata wanda wayanda aka yi su a wancan zamani. wa annahum yanfa'una wa yadurrun kuma suna ganin wayannan mutanen da suka mutu suna amfanarwa kuma suna cutarwa kaga wannan gana yana da akidan